بسم الله الرحمن ala والصلاة والسلام على gudun nasu bai ba saboda karar karar ma yana dan damun mu eh gura an dade ba a kunnawa an ba yi shi kadan kawai haka abin na shi babu sutura suturatil musalli wato sutura ta mai sallah babin sutura ga mai sallah sutura ga mai sallah sutura shi ne wani abu da ake kafawa a gaba mutum ya kafa a gabansa idan zai yi sallah saboda hana mai wucewa gabansa ya wuce saboda wannan sutura din ko kuma in ya wuce ma ta bayan suturan kaga ba zai shafi sallansa ba domin idan aka wuce ta gaban sutura ko in babu sutura to yana shafar sallar shi kuma ya shafi kuma shi wanda ya wuce din ka gani ah, an abi juhaimin an abi juhaimi ah, juhaimi bin al-harithi radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خيرا له من أن يمر بين يديه متفق عليه واللفظ للبخاري ووقع في البزار من وجه آخر أربعين خريفا آه، أنا يتي أنكر ودق أبو جهيم ابن الحارث رضي الله عنه قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المسلي da mai wucewa gabar ga mai sallah ya san ma za alaihi min al-ithmi abin da ke kansa na laifi lakana an ya kifa da ya kasance ya tsaya arba'in da ya fi masa alkhairi kaga ya ce arba'in bai ambaci kwana ko wata ko shekara ba ko sati ba ya fi masa min an ya murra ya yadayhi da ya wuce gaba ga mai sallah wato duk jinkirin da zai yi komin tsawon jinkirin ya fi masa sauki ya tsaya ya jinkirin ko da zai kai har arba'in arba'in na kwana na yini na wata shekara sati arba'in duk bai sarraha ba a wannan ruwaya mutafakon alaihi bukhari da musulun suka ruwaito shi wallafdul bukhari amma lafazin na imamul bukhari ne ne ya kawo yarwaito da wannan lafazi an gane ko sai yake cewa wa waka fil bazzar kuma ya ya auku mana ya zo a cikin musnadul bazzar wato shi bazzar yana da littafi musnad da ya ruwaito min wajahin akhar ta wata fuska daban ya ruwaito ta shi bazzar ya kawo da lafazin arba'ina khalifan ya yi kaidi wato laukana wannan lakana ya kifa arba'ina kharifan khairan lahu min an murabai bayna yadayhi ma'ana ya zo da kaidi cewa shi ya sanya khalifan shekara shekara arba'in kharifan ai arba'ina sana ya fi masa sauki to amma wannan ziyadan wasu malamai sun yi magana a kansa sun ce shabi ne sun ce na daga cito wadda a cikin isnadin da aka samu wannan ziyada din na 40 na kharifan akwai ibn uyaina kuma ibn uyaina an ce ya yi kuskure a wajen a cikin ruwa tashi cewa da ya harifan kamar da ya zo a wannan wurin imamu thauri da imamu malik waninsa wanda suna cikin ruwayen bukhari cikin isnadin bukhari sun ruwaito shi bi duni hazil qaid bi duni hazal qaid ba ta da ka'idin shekara 40 ba so kaga da da malik ibnu anas sufyanu thauri wato su sun fi afbat min sufyan ibn uyayna anan gwan saboda shi sufyan uyayna wato yana ya yi kuskure a wannan shi ya yi kuskure a tashi ruwa ya kara da arba'in harifan sai kawo arba'in na harifan so abin an bar shi haka nan kawai a bude arba'in na kawai kamar ruwayan uh, abu hurera da ya ruwaito cewa bayanan fukatai ne arba'in sai ɗaliban nasu suke ce masa arba'in sana sai ce a baitu arba'ina yawman ya ce a baitu arba'ina shaharan ya ce a baitu eh, yanzu da cewa to ka ce arba'in kawai annabi ya ce muku kwana arba'in kake ya ce ko shekara arba'in ko wata arba'in ya ce daidai ba zan faɗa ba don iya abin da na ji na haka na ji a guda da ba zan a baitu ana zai da shay'an ka gani eh to shine saboda haka ƙara arba'in din a nan shine bai shaf ne الشاب ده ما يتطرق انما يتطرق الخطا في الاسناد او متن من من كسكوري ني كما والخطا خطا ابدا كسكوري كسكوري ني هر ابدا بايا zamowa daidai ها غني saboda haka wannan yana nuna kenan laifi ne babba mutum ya yi sallah ba tare da ya sanya sutura a gaban shi ba musamman ma in mutane na wucewa kai ko mutane ba su wucewa saboda ya tabbata man annabi ma ko a sahara yana sa sutura in zai sallah wa da aisha ta radiyallahu anha qalat su'ila ila sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati tabuk an sutratil musalli faqala mithlu mu'akhiratir rahl akhrajahu muslim wannan hadithin kuma wanda muslim ya ruwaito an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi a yakin tabuka da aka tafi yakin tabuka an tambaye shi game da sutura kamar me ya kamata a sa a gaba mutum ya saka a matsayin sutura in zai sallah kamar me wani irin abu ya kamata ya saka wanda irinsa ya kamata a sa sai annabi ya ce mithlu mu'akhiratir rahim kaman karshen sirdi sirdi da ake sa kan ragumi wannan katakon dan itacen da ake dan jingina a jikinsa shine mu'akhiratur rahim wani wanda mutum ya hau kaga zai dan jingina a cikin shaka wani abu ba haka sirrin yake ba domin ku ya zauna sai jingina da bayansa a jikin katakon bayan itacen bayan wannan shi ake cewa mu'akhirati ar-rahil an gane ba shine khashabatul lati yusnidu ilaiha ar-rakib wanda yusnidu ilaiha ar-rakib yake jingina zuwa gare shine mu'akhira ar-rahil na sirri na gaban akwai a gaba akwai a baya mutum ya zauna tsakiya eh, zai iya yin haka ta baya jingina jikinsa ko ya abin na jikin na gaban haka to na bayan wato tsawonsa kenan tsawonsa dube ko da bai wuce zira'i ba wani ma bai kai ba so in ka saka za ka yi sutura da shi wani ma ko bai wuce rabin zayi ba kamar irin butun nan da masu kamara masu ke sa a eh, irin nan ba eh za ka dinga so zai sallah kawai inda babu wani abu zai saka zai iya cire wannan abin da mai an shi ya ajiya gaban shi amma ba wai dole sai ya kai tsawon mashi ba eh goran mashi tsawon goran mashi ba sai ya kai wannan ba kaga musulmu akhiratul rahil annabi ya ce ko ba shar bane sai ya kai kaurin kaurin sirdin hmm. an gane ko wa an sabrata ibn ma'badin al-juhani radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam liyastatir ahadukum fi salatihi walau bisaham dayanku ya sanya sutura a sallansa ko da kibiya ce bisaham ko da da kibiya ce ya dauki kibiya ya isa a gaban shi ya zama masa sutura da kibiya dai siriri ne to haka kaga kaurin sa ba bai kai kaurin goran mashi ba to haka a ce an sharɗanta cewa lalle ya kai goran mashi kaga wannan babu dalila ba hadisi bane ya tabbatar da haka a gani akhrajahu al-hakim hakim ya fitar da wani hadisi hadisi ne hasanun sai ce wa an abi zarrin al-ghifari radiyallahu anhu kala kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya qata'u salatal mar'i al-muslimi idza lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'akhirati ar-rahl al-mar'atu wal-himaru wal-kalbu al-aswad al-hadith وفيه الكلب الأسود شيطانٌ akhrajahu muslim wannan hadithin daga abu zarin al-ghifari radiyallahu ta'ala anhu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya kaɗau mar'i mar'il muslimi yana yanke sallan mutum musulmi idan lam yakun bayna yadayhi mithlu mu'akhiratir rahli idan babu kwatankwacin wato itacen mashi ko karshen mashi itacen karshe na sirri nake son ce na sirri a gaban mutum Mene ina fa'ilin ya kata'u shine almar'atu walhimar himar kalbul aswad mace da kuma jaki da kuma kalbul aswad bakin kare in suka gitta gaban mutum bai sa sutura ba to sallasa tana yankewa a ga ta yanke babu ta kenan alhadith har zuwa ƙarshen hadisi to a cikin hadisin shine shi abu zarni yake tambaya ne ma balul kalbul aswad min al ahmar menene kuma bambancin bakin kare da jan kare da farin kare da dukkan mukani? duk dai kare ne kuma to me bambancin launi kuma a ce baki ne zai yanke sallah shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al kalbul aswad shaytanun bakin kare shaydani wato shaydan ya fi yawan amfani da shi bakin kare ya shiga cikinsa shi bakin kare haka bakin mage to galibi shaidanu suna shiga cikinsu aljanu shiga cikinsu su cutar da mutane so waɗannan abubuwan suna suna yanke sallah akwai wani hadisin da aka kawo na aisha nan bai kawo shi ba a cikin sayar bukhari ya kawo aisha ta ce ya za ku kwatanta mun da jaki da kare ku mata ku ce mana ce a zuwa aka gaya mata aka ce gashi abin da aka rawaito annabi ya ce sai ce don me za ku kwata mu ta mu da kare ita ce da cewa ya annabi zai faɗi wannan maganar ma ya kwatanta mu da kare <laughs> ta ce na ra'ayi wa ra'aitu ni mu'tari da a gani ko fi qiblati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli au kama qalat radiyallahu ta'ala anha ce sau da yawa ina kishin ina ina sai in kasance a ginciye ma'ana gindaye a gaban annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah to shine malamai suka ce ai wannan fahimta ta Aisha bai ci karo da wancan ba ai kina gindaye a gaban annabi yana sallah daban da kuma ana sallah a zo a gitta a wuce ta ta zama kamar sutura wannan babu matsala a cikin wannan kuma a ɗaki ne ta tana kwance haka shi kuma yana sallah shi sai ya wani lokaci ma zai sujada ma sai ya zunguri kafarta ta dan jaye sannan ya sujada in ya tayi sannan ta miƙe kafa ita galibin yana sallan dare sai ya je karshe ne tukunna yake tashin ta tashi ta yi wutiri <laughs> haka annabi yake yi eh shi yasa ake so ka sa ka sa sutura eh sai ka sake shi ne a sahi ga shi <laughs> eh na a ah, wace hikima la ya ka kawai Shara'a shara'a shara'a ta kawo ai ba wata maganin hikima inda shara'a ta tsako shikenan ko ka gano hikima ko ba gano hikima ba saboda me ba mace bace yanzu wannan umumin da ya zo ai umumi ne ba wani wata mace dai ita tsohuwa da da gudu da kaza duka shine a gani mace ce dai ba abin da zai fitar da wannan sai nasi a gani hmm? shi ne yi tawilin a yi misali shi ne tawili dama da ake yi da naga ce la salata liman kaza sai a ce ai la salata kamilatan sai a ƙara kamilatan shi ne tawilin a yi. tawilin ne in babu wani dalilin yin tawili saboda me za a yi tawili annabi ya ce babu sallar kawai shikenan babu ta ba kalashi <laughs> eh eh ah, nan gaban gaban mai sallah ai amma daga nesa ne haka ba wani abu daga nesa ba wani abu amma dai bisa ga sunna abinda annabi bai taba yin sallah ba su ba gaban shi ko a sahara ne ashe kaga abinda a sunna shine mutum ya kiyaye wannan oh, eh gana mutum ya rinka kokarin neman cewa to in kaza ne in kaza ne shikenan wannan sai a ragwantar da mutane kenan su mutane kawai abin da ya zo tabbata a sunna kawai mutum ya aiki da shi shikenan ya huta ya eh, wajen dawafi wannan yana da bambanci ai hukuncinsa hukuncinsa daban ne shi a wajen dawafi hukuncinsa daban ne saboda bai bai iya yiwa ka ka avoidin mutane kana sallah a kaga misali wajen fi ai sallam na filfili ne hmm. galibi ake zaka samu a gitta amma fadila zai ba mai gitta ma shi ma mai gitta tsayawa zai ya sahu ko fi ake yi lokacin da za a ta da sallah tsayawa ke cik daga inda kake sai ka fuskanci ka ba kawai ai sallah sai an yi da sallah sai ka dora daga inda ka tsaya a dawafin da kake yi a sallan juma'a sallan juma'a dama duba shi duk ɗaya ne ai duba saloli bane ne a yi sallah umuman eh, to ai to kaga ba zo su tsallake mutum ba ai haka ai ka sai dai sai dai in lalura ce ta wucewa ba inda za ta bi dole sai ta nan kaga ta wuce kaga ba wata lalura ce wannan a darura ne wannan wajen dawafi ai asali ma gun dawafi an daga kafa sama da yanda in ba wurin dawafi ba saboda asali ma cuɗanya ai Albashi da abin na musulunci ba wajen dawafi ba dole wajen dawafi a cakuɗe ake ba cewa ake mata nan gefen suke maza kuma nan gefen don ba zai yi ba ma saboda aka haɗe ake kawai haka ana dawafi za ga mace ma tsakiyar maza za ga mata ga su a tsakiyar maza ka ga namiji ma ya faɗo da cikin ana dawafi sai gan shi a tsakiyar mata sai dai kokari yadda zai dai cikin gama ya fice su haka za ake ta yi a nan wajen a nan wajen shi hukuncin wajen daban ne kuma ko jikinka ya taɓa mace bai warware maka abin da ba wata matsala eh? Eh, ah, <laughs> a dole ka aje masa ba mana in ka je ka ce za ka yi aiki da abin na ai za ka wahala ba zai yiwu ba ma kuma a wajen abin na ma sai dai a wajen sallah ne galibi sunan maka wawanci ma wurin sallama bai yiwa ga abin nan sai dai kawai a samu gungun mata daga can gungun mata daga can maza kuma ga su duk haka a cakure in za a yi sallama a madina ne kurin mata ba sa zuwa inda maza kwata-kwata ko wajen ziyara ma na kabarin annabi sallama wurin bangaren mata daban ne su ba sa ma zuwa inda kabarin ma daga can baya ne haka suke suke abin nan su maza ne suke zuwa su gita ta gaban inda kabarin annabi din na mace ma ba ta zuwa wurin kwata-kwata suna ana iya avoidin abubuwa amma banda maka maka ba zai yiwu ba sunan gaskiya hukuncin nan yana da bambanci sosai bai yiwa ka sa na ma za ka sa sutura ta yi na ma za ka sa sutura a wajen a nan maka cikin kaba ai ba zai yiwu ma kaji eh mace ce ai ba mace ai mace ce walahu an abi hurairata radiyallahu anhu nahwuhu dunal kalbi bu abu hurairata ya ruwaito na hadisi kamar da ya zo eh, muslim ya ruwaito shi ba tare da wato banda faɗinsa alkalbu mace kawai da himar ya ambata a ciki bai shigo da kalbu ba so a wannan ruwayar kenan ta abu zarin akwai ziyadan kalbu a ciki kasancewa abu hurata ya ruwaito babu kalbun bayan nuna cewa babu shi akwai shi bai kawo ziyadan ba amma abu zarin ya ji hada kalbu wali a wali abi kaga wannan ma ruwayar ta huraira sahihiya ce wali abi daud wan nasa'i an ibn abbas radiyallahu anhuma nahwu nahwuhu su ma sun waito irinsa duna akhirihi amma banda karshen banda karshen wa qayyada almar'ata bil haidi arwayan arwayan eh, shi ibn abbas tashi ya kayyade ya ce almar'atul haid to kaga magana kenan sai waje ta balaga sai waje ta balaga sai take yankewa a warwayan ibn abbas din kenan sai matar ta balaga eh banda yarinya hmm. <laughs> amma wannan kuma baya nuna cewa kuma in yarinya ce za ta wuce ka kyale ta saboda annabi baya kyale don ko akuya ce ta zo wuce annabi matsi ta yake ta koma ta baya ta wuce amma dai wanda za ta wuce din tana yanke sallah din su ne waɗannan ha'id da himar da kalb hmm. al-aswad ba shi ne da nasi ya zo da shi so kaga wanda nasi bai zo ba da shi ba kaga shi don gashi ma har aka yi tafsir ya yi istifsal shi abu zarin ya ce ma balul kalbi aswad min al-ahmar sai ce a kalbul aswad shaidanu hmm. a gani to sai mun karasa dai wannan wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas wannan hadisi daga abu sa'id al-khudri radiyallahu an yace manzon Allah yace idza salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nas idan ɗayan ku yayi sallah zuwa ga wani abu da zai suturce shi daga mutane zai kange shi daga wucewan mutane a gaban shi fa arada ahadun an yaji taza baina yadayhi kuma wani yazo yana nufin ya ketare gaban shi to falyadfa'ahu ya ingije shi fa in aba in yaki falyuqatilhu ya yake shi wato yadfa'ahu shine ya ingije shi haka ya wata ya sa hannun shi haka idan yaki ya yake shi shine ingije shi in ya matsa sai ya wuce sai ka bangaje shi haka ya faɗi sai dan ya fi ƙarfinka kuma kaga <laughs> idan murjeje ne ya zo kaga ba ka iya banka da shi ba <laughs> tunda ba wai falukatilhu ba wai ya daina sallah su yi fada ba fada ake nufi sai ba ma'ana ya bangaje shi haka eh fa inna ma huwa shaytanun ma'ana shaytan ne ka gani ya zama shaytani tunda zai shiga tsakanin ubangiji da bawansa yana yana gana da ubangiji na bawa na gana da ubangijinsa zai zai shiga tsakani muttafaqun alaihi wa fi riwayatin a ce fa inna ma'ahul qarin lalle yana tare da shedan ne karin din a ruwayan musulun. hadisun abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala anhu akwai wani tambihi da suka yi musamman shi mai wannan abin nan samir cewa kusan abin nan ehm, mai Subulus salam sana'ani a ƙarƙashin wannan hadisin ya kawo cewa da ya ce wa wafi ruwayatin din sai ce ruwayar musulun ce an abi huraira to fa haza wahamun baya cikin musnad abu huraira yana cikin musnad abdullahi bin umar ne wannan ruwayar na cewa fa inna ma ahul qarin ruwayan abu huraira ne inna ma wahima sanani fa asnada fa fa ja'ala al hadith ila musnad abi huraira fa haza khata' وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا in ɗayanku zai yi sallah to ya sanya wani abu a gabansa shine tilka a waje wato ta ɓangaren gaban shi shine tilka a aimin jihati waje ta ɓangaren gaban shi ya sa wani abu fa in lam yajid in bai samu wani abu da zai sa ba falyansif asan ya kafa sanda a gaban shi fa in lam yakun in kuma babu sanda wato bai kasance a samu sanda ba to fal ya khutta khattan ya zana zane a gaban shi thumma la durruhu man marra bayna yadayhi sannan ba abin da zai cutar da shi wato wanda ya wuce ta gabansa ba zai cutar da shi ba wanda ya wuce ta gabansa ko da zane ya zana haka ba zai cutar da shi ba akhrajahu ahmadu wa ibn majah ahmad da ibn majah suka rawaito wannan hadisi wasahu ibn hibban ibn hibban ya inganta shi wa walam Yusuf, man za'ama annahu muttaribun wannan magana ibn hajar ce wai wanda ya riya cewa wannan hadisin muttarib ne kaza hadisi muttarib yana cikin hadisu da'ifa cewa wanda ya ce hadisi ne muttarib wato an samu ikhtilafat min kibalin rawi to bai dace ba in ji ibn hajar cewa wanda ya da afadisin hadisin da itirabi to bai dace ba al-itirab fil matan wal sanad bal huwa hasanun yace hasan ne kuma akwai rawi a cikin ruwatin hadisin majahul sun faɗi sunan shi la azkuru hulan sunan sa to shi majahul ne wancan ne shine ya itirabi nan ma'ana ikhtalafa fi fi riwaya taratan yaqulu kaza wa taratan yaqulu bi khilafi ma qala anifan haka ya kawo sabani shine ma'anar itirab din to amma maganar ibnu hajar annan shine yayi wahami shine bai dace ba <laughs> ko kaga harka ilimi kenan ibnu hajar din ne shine bai dace ba amma hadisin da ifi ne da wannan lafazin kuma saboda illar hadisin shine ittirabi ahadir ruwatihi wa huwa majhul ka gani shine itirabi saboda haka hadisi ne da'ifi bai tabbata ba ka gani manya manya malamai sun da afa hadisin irin su sufyanu ibn uyaina irin su imamu shafi'i imamu bagawi ibn salah imamu Iraki da sauransu duk sun da afa hadisin nan hadisi ne da'ifi eh, hadin ruwacin hadis eh, wahuwa jahalatu wahuwa majhul gashi da ifi kuma ya itirab saboda haka hadisin bai inganta ba da wannan lafazin an gane ba sai ce tsohon magana ibn hajjar da ya ce balhu hasanun ba laisa bi hasan kauluhu hasanun laisa bi hasan bal huwa da'ifun eh, bal huwa da'ifun mal albani ma faru wayar haka abu isa al huwaini hadisi ne za'ifun da inganta ba wa an abi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu kala daga abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda ah, sai ce ah, menene kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yaqta'u salata shay'un ba abin da ke yanke sallah wadra mastata ka ingije dai gurgudon ikonka wato ka tunkuɗe shine wadra ka tunkuɗe ka ingije duk wanda ya zo zai keta gabanka kana sallah mastata gurgudon iyawarka gurgudon ikonka ka yi kokari ka ingije shi in ma ka iya ingije shi bai wuce sallan ka ba zai yanke ba kaga shay'un yace akhrajahu abu dawud wa fi sanadihi da'afun sai da isnadin hadisin akwai rauni hadisi ne da ifin bai inganta ba ba za ka zama hujja ba akwai ahadun ruwatul hadith fa huwa da'if mujalid ibn sa'id mujalidu mujalid ibn sa'id fa huwa da'if kuma madarul isnad na hadisin a kansa ne don haka babu lam yurwa min wajahin akhar fa ya taqawwa kuma fa huwa mukhalifun lima sahha fi al-bukhari wa muslim ko zai yiwa ka ce la ya ka tsawo salata shayun yawa so mujalid Ibn sa'id fa huwa ahadu ruwatil hadith fa huwa da'if sannan ya yi ittirabi ma shi ma kaman ka sabiqihi wa qad ittaraba fil fi isnad al hadith ko ka ce ittaraba fil hadith domin ya shi shi mujalid din shine taratan yarwi al hadith marfu'an wa taratan yukifu al hadith ala abi sa'id sai taratan yarwil hadis yarfa'uhu wa yuqifuhu taratan ukhra kaga itraq din kenan wani lokaci ya to shi yace annabi ne yace wani lokaci yace abu sa'id ne ya faɗa kuma gashi da ifi ne dama an gane ba to kaga wannan kuma eh, la yuqbal min ahadin mithlu zalika na'am Eh. wancan ibn na din eh eh can ai kuskure yayi kuskure yayi ya kawo ziyadan kharifan a ruwa a musnad bazar dama kuskure yayi wannan kuma ai dama in yayi kuskure a can kuma ai mafi yawan al'amuransa dacewa ne shi din ne ibn uyayna ka san ibn uyayna thika ne su illa kuma zama suna cewa laysa min sharɗi thiqati an la yukhti'a laysa min sharɗi thiqati an la yukhti'a walakin idza akhta bayyana ثقتي بي ليس بحجة بلا دليل ليس بشيء سهل وريكوا تخطئة الثقة laisa bi sahal amma lokacin da don in aka in ka kuskurantar da mutum to dole sai ka kawo dalilin da yasa ka kuskurantar da shi amma kaga misali a wannan shi ibnu uyayna a wancan ruwayar da musnad malik ibnu anas da sufyanu thauri da sauran sun ruwaito hadisin biduni biduni qaidil kharifa shine ya ruwaito shi bil kharifa so anan shi yasa aka yi hukunci hukimal hadith bi shudud saboda li'annahu khalafa fihi adadu jama'atul thiqat eh to da wannan mukhalafar shine aka ce aka ce to lalle shine ya kure a nan gurin amma haka kawai ka kuskurantar da thiqa ba ta da wani dalili ba dalili wannan shine jam'u turuq din da aka yi gaba da aka cewa shine kawai ka wannan harifan mafi duk ruwayoyin da aka zo babu wannan harifan so nan ba za a ce ziyaratul thiqa bane an gane ba hmm.

a ah. ta nan ba zai ji jiki an ba sa aka yi ma na ka ingije shi ko in ba sa ma sai mutu makasa ne shi ma wurin yana wurin makasa eh, ya mutum ya mafadaci ne ya san inda zai kashe mutum sai ya masa buguwa nan a gani hmm.